Ga wasu abubuwa guda biyu da za ka gane mace ba ta son ka. Tare da wasu kalamai da mata suke amfani da su idan ba sa son mutum ko ta masa kora da hali. Na ɗaya, duk macen da ta ce maka, ai mutum ba ya ƙi mutum ba, wannan kora da hali ne. Na biyu kuwa, idan mace ta ce maka, ai matar mutum kabarinsa wannan ma kora da hali ne na uku kuwa idan mace ta ce maka ana son a haɗa ni aure da wani ɗan uwanmu wannan ma kora da hali ne na hudu idan mace ta ce maka ba a barin mu yin zance wannan ma kora da hali ne na biyar idan mace ta ce maka sai hajiya ta dawo daga maka wannan ma kora da hali ne na shida kuwa idan mace ta ce za a haɗa mu ne da ƙannena a yi mana aure idan sun gama karatu wannan ma kora da hali ne na bakwai kuwa idan mace ta ce maka ka bari sai kakanmu ta warke sai ka turo wannan ma kora da hali ne na takwas kuwa idan mace ta ce maka za ni gidan wata antina ba ta da lafiya mijinta kuma baya bari a je gidansa wannan ma kora da hali ne take yi maka na tara idan bazawara ce kaji tana gaya maka ai mijina na da ne yake ta turowa gidanmu akan in koma gidansa ko kuma kaji tana gaya maka ai babanmu ne kawai ya yi gaban kansa ya ce kawai ya turo gidanmu ba da amincewa ba ko kuma sai ka zo hira kaga ana waya da wasu mazajen a gabanka wannan ma kora da hali ne na goma kuwa ka bari sai na kammala digiri ɗina sai mu aure wannan ma kora da hali ne na sha ɗaya idan mace ta ce maka ai ita mace allurar ruwa ce mai rabo ka ɗauka to wannan ma kora da hali ne na sha biyu kuwa ka yi ta surutu a yi shiru shi ma kora da hali ne take yi maka na sha uku ko ka ji mace ta ce ka fiye sauri ka ɗan ƙara jiran lokaci ya yi sai ka turo shi ma kora da hali ne